wata babbar kotu a birnin osogo a jihar Osun ta yanke wa wani matashi dan shekaru 40 da haihuwa a Adedeji hukuncin rataya saboda ya yi fashin naira 3420 ga wata mata. To ko me masana shari'a za su ce a game da wannan hukuncin? Sunana bari ta Ya kaga wannan hukuncin da babbar kotun osogo ta yanke na a rataye wani mutum ko wani matashi da ya fashin wata mata naira 3420. Wannan shugabanci ba abin mamaki ba ne duba da doka ta Najeriya ka san shi abin da doka ta Canada daban abin da kuma ido ke kallo daban to da haka doka ta Najeriya abin da ta tsara musamman dokokin da ke da alman ja ake amfani da su kuma wanda dokokin da ake amfani da su a kudancin Najeriya duk abin da ya shafi laifi na fashi hmm. to dama hukuncin sa kenan wato shi hukuncin ba yana da akasi bane da jirgin abin da aka yi fashi akan a shi fashi da makami ne ke da wannan hukunci laifin eh, laifin fashi da makami kuma ta yi masa hukunci da kisa wannan ba barista wasu mutane suna ganin cewa akwai mutanen da na sati miliyoyi biliyoyi kuma suna nan suna wada cikin jama'a ba a yanke musu wani hukuncin kisa ko rataya ba eh. amma wannan naira dubu uku da ɗari hudu da ashirin kawai na hannun wata mata da ya fashi shi an yanke masa hukuncin rataya wannan ba ka ganin cewa wannan hukuncin ya yi tsanani a bai yi tsanani ba wato ka shi shi fata daban fashi da makami shi kuma daban kaga shi abin da ya shafi fashi da makami fashi na ɗari hudu da ɗaya na dokokin da suka tanaji hukunce hukunce akan lankuta waɗanda ake amfani da su shi ya tanaji cewa duk wanda ya yi ba ta hanyar yin amfani da barazana ko ƙarfi laifi akan wanda zai yi wa fatar to ya aikata fashi da makami hukuncin wannan laifi kuma shi ne wanda ya zo a tashi na ɗari hudu da biyu a ranar tashi na ɗaya da na biyu a ranar tashi na ɗaya dokar nan ta tanaji cewa duk wanda ya aikata laifin fashi da makami da bai kasa zama gidan yaro na shekara ashirin da ɗaya ba amma a karamin tashi na biyu na tashi na ɗari hudu da biyu ɗin Ta sai ta tanaji cewa a duk yayin da aka yi wannan fashi da makami mako an yi amfani da baya wato makamai waɗanda ake harba irin bindiga ko wani offensive weapon ko duk wani makami wanda yake a iya kai hari da shi ko wani abin da ya ci shafi wato wani sinadari wanda ka iya cutarwa ga dan adam hmm. to a nan doka sai ta tanaji cewa lalle lalle ba ne wato sakin lafiya na biyu wannan sashi na biyu na ɗari hudu da biyu cewa irin wanda ya aikata wannan laifi ko kotu ta yanke mashi hukuncin kisa. To menene ra'ayin jama'a a game da wannan hukuncin? Sura na Kasim wasu dina. hukunci za ka yanka ya daidai amma wajen na bai daidai sosai ba saboda duk yaran nan gidan da ya ji wannan magana ba zai ji daɗi ba. A kan dubu uku da dari hudu da ashirin a ce a ji a hangi mutum are mutu a bai dace ba. Suna na yi tsakani da Allah wannan hukuncin ya yi tsanani kuma bai kamaci dan adam a yi mai wannan hukuncin ba kan kuɗi da ba su kai ya kawo ya karya ba ana cin tara ko a sa shi dai shekaru shekaru gidan yari amma a ce hukunci a raba da rayuwa ta gaba ɗaya eh, suna na tayo wahab wallahi don Allah bai kamata a yanke irin wannan hukunci ba A kan dubu uku da wani abu akwai wanda suka sata miliyon miliyon miliyoyi ko triliyon ma ba yi masu kome ba amma kuma wanda ya sata dubu uku da dari hudu da ashirin a ce a ji a hangin shi wannan bai dace ba wallahi Allah bai dace ba Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya